Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa a cikin labaranmu na dare na ranar yau Asabar biyu ga watan goma sha biyu na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku. A cikin labaran za ku cewa gwamnan Abba Kabir a Kano ya ƙaddamar da biyan garatutin ma'aikata. gobara ta laƙumi shaguna da rumfuna da wani ɓangare na masallaci a haɗeja jihar jigawa an yi musayar yawu tsakanin salihu tanko ya kasai da wata budurwa kan shagube da ta yi masa a social media tajirin ɗan kasuwa abdul samad rabiu buwa ya murje idanu ya ƙi karɓar ta yin mukami da apc ta yi masa kotu ta sassa ƙeyar matashi zuwa gidan kaso kan zargin halaka kawunsa a jihar Adamawa. Dubin masu garkuwa da mutane ta cika a jihar Kaduna. Shugaban 'yan ta'addan ISOP ya shiga hannu da karin sojin Najeriya. Kasance tare da mu domin jin cikakkun labaran dalla-dalla. Daga nina naku mai gabatarwa Ismail M. Jafar. 'yan sanda sai rage mugun iri na 'yan bindiga 'yan sanda ne sun farmaki 'yan bindigan ne a jihar Taraba inda dai idan ba ku manta ba a makon da ya gabata ne 'yan bindigan suka harba manoma har mutum goma sha ɗaya tare da jikkata wasu inda daga bisani aka kama muggan 'yan bindigan yanzu dai 'yan sanda sun ƙara yin babban nasara inda suka aika mafi yawan 'yan bindigan barzahu. shugaban 'yan ta'addan isob ya shiga hannun dakarun sojin najeriya inda suka bayyana cewa sun kama shugaban 'yan ta'addan isob ɗin a makoyarsu kuma sun ƙara da cewa sun ƙara kama wasu ɗaruruwan 'yan ƙungiyar sun ce bayyana wa 'yan najeriya nan ba da jimawa ba komai zai zama abu shafaffe a faɗin najeriya inda suka ƙara da cewa ta'addanci zai idan ba a manta ba a kwana-kwanan nan ya yi tsauri a arewa maso gabashin najeriya inda makon da ya gabata ne suka kashe masu ɗiban itace a dajin cikin jejin dambuwa daga bisani dai mutane da dama sun tofa albarkacin bakin su ganin yadda dakarun sojojin Najeriya ke kokari. Kotu ta tasa ƙerewar matashi zuwa gidan kaso kan zargin halaka kawunsa a jihar Adamawa wanda ake zargin mai shekaru 42 John clason ya aikata hakan ne kan zargin maita marigayin mai suna Muhammad Clarkson ya mutu ne bayan yaron ya masa dukan mutuwa inda aka bayyana cewa yaron ya masa dukan kawo wuka ya ɗauko itace gami da katako yana ta bugawa kawun nasa a kayi daga bisani dai bayan an zo zangwaci kawun nasa amma ya ce gagarin kunan inda jami'an 'yan sanda suka so kama wannan yaro suka ta sa'eyan wannan bawan Allah zuwa gidan kaso inda suka ce za su fito da hira ranar monday a gurfanar da shi a gaban kotu bayan kotu ta gama bincike za ta yanke masa hukunci daidai da abin da ya aikata attajirin ɗan kasuwar najeriya abdulsamad rabiu buwa ya murje idanu kan tayin mukamin da shugaban ƙasar najeriya bola ahmed tinubu ya yi masa inda ya bayyana cewa baya buƙatar wannan mukamin tinubu dai ya yi tayin mukamin cewa zai naɗa Abdulsamad Buwa a matsayin wanda za su ringa kula da harkokin kuɗi na shige da fice a mulkin nasa. Sai oh, Abdulsamad Rabiu Buwa ya bayyana cewa a baya son wannan mukami inda ya ce ya fi ganin cewa ya nisanta kansa da siyasa hakan kawai shine mutuncinsa a faɗin Najeriya. An yi musayar yawu tsakanin Salihu Tanko ya kasai da wata budurwa kan shagube da ta yi masa a social media inda aka hango cewa shi ma ɗan siyasan ya biye mata inda yake faɗa mata cewa ganduje kowane mukami ya basu zai karɓa ko da ɗan sharan gidansa ne domin gandujen ya kasance mai gidansa kuma uba ne a gurinsa ya ƙara da cewa wannan irin wannan lamari da yara kanu ke rashin kunya a social media a manyan mutane ya gabata gwamnatin shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu ta mai da hankali a kai ganin cewa ta ɗauki mataki gobara ta laƙume shaguna da rumfuna da wani ɓangare na masallaci a deja jihar Jigawa kakakin hukumar Nigerian Civil Defense na jihar Jigawa ya tabbatar da abukuwar lamarin Adamu Shehu ya ce kawo yanzu ba a tabbatar da sanadin gobarar ba ya kuma ƙara da cewa jama'a dama tana gudanar da bincike ganin yadda abin ke gudana inda ya bayyana mana cewa mutane dama sun yi asara a wannan gobaran. Gwamnan Abba Kabir a Kano ya kaddamar da biyan garatutin ma'aikata Abba Kabir dai a watan Oktoba ya ware naira biliyan shida don soke wannan nauyi wannan na zuwa ne yayin da gwamnan ya zargi gwamnatin baya da karɓan suka, inda ya ƙara da cewa ya kamata a biya wannan al'amarin domin jama'a da dama su san yadda za su rara a rayuwarsu hukumar tsaro ta dss ta yi martani kan zargin laƙuma kuɗaɗen tallafin ma'aikata ana zargin daraktan hukumar yusuf bici da handa mai kuɗaɗen tallafin ma'aikatan hukumar hukumar ta yi bincike inda ta tabbatar da gaskiyar abin da ke cikin zargin ta kuma ƙara da cewa za ta ci gaba da gudanar da bincike ganin cewa irin wannan bai ƙara faruwa a faɗin Najeriya ba daga bisani dai an ce za a ɗaura bincike ganin yadda ake cin kuɗin ma'aikata ba bisa ƙa'ida ba. An kwance wa wani mutum baki yayin da wasu mutane suka ɗaure masa bakin nasa da asiri suka laƙume masa maƙudan nerori sai dai an bayyana cewa daga bisani mutumin ya gano wanda suka gudanar masa da wannan damfarar. 'Yan ta'addan Iswaf sun halaka 'yan sa kai biyu a jihar Yobe. 'Yan sa kan da sun rasu ne a yayin gama da miyagun 'yan ta'addan. Sai dai 'yan sa kan sun mutu ne yayin da 'yan ta'addan isof ɗin suka buɗe musu wuta. Sai dai gwamnan jihar Yobe Mai Malabuni ya yi kira ga jami'an tsaro domin su mai da hankali ganin cewa irin wannan bai ƙara faruwa a faɗin jihar Yobe ba idan dai ba a manta ba. a kwanakin baya jihar yobe adamawa da kuma jihar borno sun kasance karkashin ƙungiyar nan na boko haram inda suke cin karansu ba babbaka sai dai yanzu tun a mulkin shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari da ya shuɗe an samu sauƙin al'amarin jama'a da amma da tofa albarkacin bakin su ganin yadda lamarin karancin naira ya ƙara tsanani a jihar ondo har ta kai ga ana haɗa layi dogon layi a layin atm jama'a dai da dama sun tofa albarkacin bakin su ganin yadda kodayaushe tsaban neran yake wahala a fadin Najeriya sai dai sun bayyana cewa mutane da dama na farin ciki ganin cewa shugaban bankin Najeriya ya ba da daman cewa za a ci gaba da amfani da tsofin neran babu ranar dainawa amma daga bisani takardun neran ya fara karanci a fadin Najeriya. da rikicin cikin gida a jam'iyyar NNPP ya ƙara ɗaukar zafi yayin da masu ruwa da daki suka yi zama a Bauchi inda suka bayyana cewa sun tabbatar da koran shugaban jam'iyyar nasu Rabi Musa Kwankwaso amma suna tare da Abba Kabir inda suka ce shugaban NNPP na Arewa maso gabas sun jinjinawa goyon baya da kuma tabbatarwa da ɗari bisa ɗari suna bayan Abba Kabir inda suka bayyana cewa Rabi Musa Kwankwaso korarre ne a cikin jam'iyyar. Kotun ɗaukaka ƙara ta zartar da hukunce-hukuncen da suka tayar da ƙura. Kotun da ta yi wuf da warwara a hukuncin da kotun zaɓe ta yanke.